jami'ai sashen hausa na rediyo faransa assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na kaɗe-kaɗe da al'adu shirin da ke kawo muku labaran makaɗa da mawaƙa daga sassan duniya daban-daban kuma mai da kuka a cikin wannan wata mai albarka muka rika kawo muku mawakan da suka yi waƙoƙi akan wannan wata na azumi to yau ma dai haka lamarin zai kasance domin wani bawan Allah ya aiko min da waƙar da ya yi akan Ramadan tun daga ƙasar Sudan musamman ma dai ga wannan shiri mai farin jini. Ni da kyauta ba da zaman wani ko dabara ba kai roban ba mu daɗin falalar da ba za ta yanke ba Ga Faru zunubi muna neman ka, yara ba albarkar watan ramadana ka yarda ba zan ji kunya ba duk da dai mawakin ya gabatar da kansa hakan bai hana ni nemo muku wani abokinsa don ya yi muku ƙarin bayani akan tarihin abubakar ibrahim kantama mai wakar ramadan ba malam mustapha bismillah na farko dai ni suna na mustapha mukutar amma an fi kira na da mustapha bakara bakaran wani gari ne sunan garin kenan bakara tana karamar hukumar kubo local government mm. eh, kubo local government kaduna state ba dalla kamar yanzu muna so ne mu san tarihi malam abubakar ibrahim kantama me ka iya gaya mana akai malam abubakar ibrahim shi dai mutumin garin kantama ne kuma a garin kantama aka haife ya taso a cikin garin kantama ya yi karatun firamare a kantama ya gama daga nan kantama kantama kalmar hukumar minjibir da ke jihar kano dan oh, kano ne a shi a dan kano ne hmm, wato duk mawaƙa nan kusan duk a kano suke e to aikin san mafi mafi yawan mawaka yanzu sun fi yawa a jihar kano gaskiya da ya gama karatun firamare shine daga nan kuma sai aka kai shi makaranta haka dai na karatun addini da sauransu dai haka mm, ya kuma makarantar allo yawa ya kuma makarantar allo mm. to bayan ya gama karatun allo ya dawo gida kenan shine kuma sai ya koma haka karatu bangaren wannan haya islam kenan za a ce ko mm. shi ma dai na bangaren addinin ne dai mm-hmm. to daga nan shi ne isa mu har yi karatun diploma mm. to ya gama mm. a nan kano kenan yi karatu bayan ya gama karatun diploma ya je yi karatu a sudan yi karanci fannin larabci yawa to um, kenan harkar karatun arabi shi ya kai shi sudan shi ne ya kai sudan ya samu da haɗi digiri jama'a mazanku da mataye ku har yara ga saƙo mafi falala a kasida za na jejjera kan sirrin watan ramadana abin nema ga mai lura dukkanin watanni mai falalar sa ba za a samu ba rasulullahi mu gode gwani abun bauta tanda a duk halittu ku Allah ya nufa ya fifita albarkar ma'aiki an ka nufa ramadan ya zan kyauta don mu farauci alhairan da na baya ba za su samu ba kawai yawan bautar Allah tilas zarta mu dan da yawa mu ba za su wuce saba'in da ‘yan kai ba. Kamar yadda ka ji wannan waka ta azumi, ko ya gaya maka dalilin da ya sa ya rubuta wannan waka? Ni ba mu zauna da Malam Abubakar ya gaya min dalilin rubuta wannan waka ba, amma kuma saboda na san aikin shi kenan. kamar waƙoƙi irin waɗannan to ni dan naji ya yi wannan waka ko makamanciyar irin ta bana mamaki saboda shi dama waƙoƙin shi dukkanin suka sa gaba mm, wato na addini yawa na addini shi aikin shi kenan waƙa kamar faɗakarwa zuwa tarbiyya haka zuwa waƙoƙin haɗa kai mm. zuwa dai kira dai ga addini haka kenan baya waƙa siyasa Mala Abubakar bai taɓa wakan siyasa ba ko kwatanta bai taɓa yi ba yawa ina da yin kamar irin su begen manzo sallallahu alaihi wasallam bege kuma da zuwa sahabbai haka mm. to du anan dai yake daudala ko ya gaya maka dalilin da yasa bai san waƙar siyasa to mala abubakar ba mu zauna da shi akan wannan ba mm. tunda mu kama mun taba tambayan shi abin da yace kawai shi dai baya wakan siyasa kawai abin da mala abubakar yace kenan to na aure fa ko na murnan wanda abin karuwa haka yawwa kamar murnan aure in ya shafi kamar bangaren aboki haka mm. yakan ɗan yi wani mm. amma ba wai wani izo can daga wani wagu izo isa hi'i ba a'a baya wani kenan ma kusan ce ma waka bai dauke ta sana'a ba kenan eh, gaskiya bai aje ta sana'a ba mm, yana da yi ne yau ina yi ne saboda shi bukatar malam abubakar a bangaren waka yau ka ji ka karu da abin da ya faɗa shi kawai buƙatar shi kenan da waka an ka ƙarin allah da ya amfana da ita amma ba wai ya mai da ita ita ce sana'a shi ba amma dan yawa rahamar allah mara addadi kanmu sai ya yi tanadin ramadana mafi girma yake mu har a cikin sama da dare na biyan

ƙur'an jijjigen rahama ga mutum dabba da ɗan tsako babbar mu'ujizar manzo mai fenti wanda bai wanko ko daga nan watan ramadan matsayinsa ba za a kirge ba akwai bayanin cewa malam abubakar yana da baiwan muryoyin mutane daban-daban ko me zaka ce akai ni yanzu ba abin da zan iya ce akan muryoyin malam abubakar kawai dai wannan murya nahi daga Allah ce yana hmm. zai iya irin muryar ka zai iya in ya ga dama yana muryar mata a baya yi ko da ina yi mu dai bai taba yi mun ji ba marhaban da watan mafi falala da alkhairai wanda cikinsa ba sharri ko ɗai subhana ya korai shaidanu da ifritan aljannu har da tantirai Allah kan datse su da ɗai a cikinsa ba za su wala ba. dai watan da ilahu yake kulle azabarsa ƙofofin gidan aljanna a buɗe don mukaminsa ganin nan kala kaladan bauta duk wanda bai wasa tare da 'yan tabayi masu rago bayan aholi ba. to daga ƙarshe me zaka gaya mana akan wannan waka to wakar ramadan kenan ko eh. to ita dai wannan waka ke kanki kin saurare ta kuma irin faɗakarwar da aka yi a cikin ta da kuma irin fahimtar da mutane da aka yi mm. a cikin wannan waka gaskiya ko mm. har akwai wani waje da yake cewa ga hidai eh, baitin wakan na ji kamar ba zai zo mun ba <laughs> ai baka da waiwan ne ba zai zo mun ba to ita wannan waka faɗakarwa ne ga dukkan al'umma musulmi yau duk mai neman falalan watan ramadan to in ya saurari wannan waka zai iya karuwa da ita saboda ya faɗi fanni-fanni da yawa a cikin ta kuma ina fatan wannan waka ta zama darasi ga ko wanda ya saurare ta yau da fatan in an ji a yi amfani da ita to madalla mun gode game da al'adunmu na gado yau za mu duba al'adar nan ta daukan hoto kafin aure wato pre-wedding pictures a turanci al'adar da hausawa suka rike hannu bibbiyu ko da yake an kasa gano a ina hausawa suka aruta, duk da dai bincike ya nuna a kasashe da dama na yin wannan al'ada musamman ma dai turawa larabawa da indiyawa sai dai kowanne da irin nasu tsarin amma ko da ganin irin yadda zamani ya sauya ya sauya tsarin daukan hoto a kasar hausa kun san turanci ya yi rinjaye abin da ya sa na tattauna da wasu 'yan mata da saurayi kan wannan batu ga kuma abin da suka shaida mu to ya sunanki sunana hawa adam muhammad kina da aure a abin da aure to nan kwanaki kaɗan to ashe amarya ce mm, insha Allah <laughs> kina da bayanin wa'annan hotunan da ake yi da ake cewa pre-wedding pictures haka ba mm, au ashe ma kin san ah, su san su sosai gaskiya ila ma kin yi irin su a'a ban yi ba ban ba fata in yi ah, amma gaskiya ina gani saboda ba al'adun bane ko mun dauka dai ni ma ara mu kanmu amma kin tana cewa da zamanin iyayen mu a baya can ana yin irin wa'annan hoton kafin aure amma su iyayen mu ai ba irin wanda muka yanzu irin wanda ake yanzu ba irin su suka yi ba saboda yanzu zaki ga an yi hoton wani lokacin zaki ga abin da ya tinka auren an yi ko ya rungume ta ko ta rungume shi wani ma har sun goya ta goya shi ko ya goya ta kinga duk bai dace ba gaskiya to amma zaki tuna yanda iyayen mu suke daukan hoton su a baya eh zan tuna hoton wani hoton mama na da baba na haka na auren su to sun dai zauna ne haka kusa da su aka rubuta amma ba tare da su rike ko hannun junansu ba ina dai a cikin ga kunya a fuskan su a da kunya ma saboda ba ma irin saki wannan yadda mm. zaki ga na yanzu ana ma kallon juna ana dariya a'a to su babu kuma akwai wani hoton da na gama da aka sai da aka sa kawun mama na tsakiya kamar da yadda ake yi al'adance mm. to yanzu ko ana irin wannan hoton gaskiya ba a yi kin taba hoto da saurayinki mm, ban taba yi ba gaskiya azumi Allah ban yi ba Allah ban yi ba amma ki dan dai dai irin kina dan gefe yana can wani gefe mm, mm. ni ban taba hoto da saurayi ba hawa Allah ban taba yi ba in dai ba yanzu wannan saurayin da zaki aura ko kuma in ce mijinki idan ya ce sai kun yi irin wa'annan tunda dai yanzu ya zama al'ada ya zaki ya zama al'ada sai kawai zamu zauna zamu zan ce kamar za mu zauna dai mu tsara yadda za mu yi abin amma sai a baki a baya eh ni ma bahaushiya za mu amma dai ba wai irin na fitsarin nan ba daidai mm. daidai dai haka irin wanda tunda dai kafin waɗannan shekaru dai kamar biyu uku din nan da ya wuce ai da ana dan musu daidai daidai din ba wai mm. irin na fita abin nan din gaskiya eh ya dan sa hannu a wuya ba su ya sa hannu a wuya ba a'a kamar dai a ce ko haka mu yi fesin junan mu ko kuma mu kallame hoton dai mu dan ba da style haka ko dan dariya ko na ba amma ba sai mu rike mm. juna ba saboda amma za ki mishi murmushi eh zan murmushi ba. soyayya a fuskan ki eh akwai ta gaskiya ko kaɗan ne ah lallai yawa sannan hajiya ya sunanka sunana muhammad jogas ah malam jogas dan dambe <laughs> to ya amaryan ne wai ah lafiya lau an yi bikin eh ana kusa to yawa abin da nake son dama in ji kenan hmm. dan na ji labarin ma an ce kun daddau hotunan nan da ake dauka na al'ada kafin aure za a dauka amma ba dauka ba to me hana ko da dan shauran lokacin bikin ne ai eh, to ai eh, hotunan ai kala daban-daban ne akwai na zamani da suka fito to ina ganin kila ba wannan na zamanin ba ne wanda ake za ka bari kenan a baka a baya eh to inda irin wannan ne to an riga an banne irin wannan hoton dai da ake yanzu eh ni ma sukan bani sha'awa amma ni a kaina ba sha'awan bane a wurina eh, ina so in gina abun bisa ga yanda hausawa suna da kunya a al'adansu akwai yakana akan bar wani abun saboda addini bai yadda da shi ba da yake kuma ka san dama shi bahaushe al'adar shi tana tafiya ne da addini Yawwa shi yasa dan ni ba zan iya eh, ina ganin ba zan iya zama da ita kusa da ita ba ma akwai wanda aka bani labari yayana ne ya aure sai da ya wata biyu bai ido biyu da matan ba amma yayin naka dai da da da na can can to dan kenan ba da ba tunda duka duka wannan abun ba zai wuce irin shekara sha biyar ba idan zai shiga gidan zai shiga gidan karfe goma sha biyun dare kuma zai fita gidan kafin sallan su bai sai kuma sha biyun gobe amarya dai ba ta gan shi ba ido biyu da ita ita ma kila tana jin kunya yana duka ana jin kunyan juna ne idan yana so ya magana da ita sai ya taka kofan fita mm. sai ya ce mata kaza kaza ba ma zai iya kiran sunanta ba sai dai ya ce ke kina jina kuma kuma mm. ita kuma ita kuma ma ba za ta iya faɗan sunan shi ba irin wai misali kina ji na ita ansa a ciki ciki mm. sai ma yayi kamar so ɗaya biyu uku sannan ka ta amsa aji kenan ai a ba aji ba ne kunya ne awo kunya irin da yanzu dai a ƙarshe dai wani shawara za ka bada to ni kam shawaran da zan iya bayarwa shine a kowane tsuntsu kukan gidansa yake manufa na shine kar ka manta da al'adanka wata rana in ka manta da al'adanka za ka je da kuɗinka ka ka sayo ne sai ka dinga tunawa eh al'adan bahaushe kaza ne to na san al'adan bahaushe akwai kunya akwai girmamawa akwai mutuntawa kin ci shawaran da zan iya bayarwa yanzu dai a magana hoton nan dai ya kamata a daina su. wanda ya dace a yi ba zan ce kar a yi ba amma a yi mai tsafta yanda zai daidaita da al'adan mu da addinin na wanda bahaushe yake rike da shi To madalla na gode. ‘Yan mata zo mana. Ya sunanki? Sunana Aisha Aliyu Umar. Aisha Aliyu. Ke ma amarya ce ala? A'a, amma bayan sallah na sara insha Allah. To Allah ya nuna mana. Um, kamar yadda kika ji muke tattaunawa, aka ce mu ai wancan ma amarya ce, shi yasa na ce a kira minki. Kin san akwai wasu hotuna da ake yi kafin aure. Na san ke ma kila kin irin su. A'a, ban yi ba. To ko da wa uta dan zugo ki ne wajen kiranki. <laughs> a hawa ba ta zugo ni ba kin san wannan hotanni dai a gani na ba dacewa ba ne don bisa ga al'adarmu na hausawa bai dace mu irin wannan hoton ba wannan hoton da muke yi kwance suke yin shi aro ta muka yi da wasu al'adun wasu daban don hoton iyayenmu in kin lura hoton mu da suka yi da za ki ga iyaye na nan gefen uwa na nan uba na nan don ban manta akwai hoton iyaye na taba gani amma na nan gefen baba na nan ila kuma lokacin suma ma za su yi auren ne ko sun yi auren a za su yi auren ne akwai wanda za su yi auren suka yi kuma akwai wanda bayan auren mm, to yanzu wani kira zaki to kiran da zai ma yan uwana shine ba wai dai na ce kar a yi hoton hoton baki ba a'a kyau a yi amma daidai misali a yi ma saboda tarihi yauwa amma ba wai za a yi dai wanda zai wuce gona da iri ba na goyon nan mhm, a goye ko ko kika ta zauna akan cinyen shi ko shi zauna akan cinyen ta ko ya daga ta ga mutum da ya daga ta ne kika san aka daga pepa dai haka a hannu mm. haka wasu suke to kin ga dai gaskiya wannan abun ba shi ko zaki kyau a daga kike ma ba ki da kiba <laughs> to ai ba dacewa bane in wani su ba su gani ba iyaye na da su gani kin ga anan kuma na jawo gidanmu ban magana ne da zagi a ce wannan ma ai ba ta da tarbiyya ko da shike ba laifin ta bane boko to wasu ba su wani boko hmm. mu bar boko mu bar eh, al'ada mu je wani boko mun kirkiro ne wannan aiki Allah ubangiji ya sa gaske ne abin da kika gaya mu. Amin sha Allah gaske din ne ma duk zan yi. zan bin diddigi in ga duran da naga kin yi hoton nan sai na sa ki a faransa. Zan ma gayyace ki ma bikin ki gani. <laughs> to madalla. Game da labaran mawaka kuwa 'yan sandan kasar amurka sun bayyana hotunan christina bobby 'yar shahararren mawaƙin nan bobby brown da whitney houston wato a yadda suka tsince ta a cikin ruwa kafin rasuwarta ta. would change with you To duka duka abin da ya sauka kenan cikin shirinmu na yau kuma a madadin sashen Hausa na rediyo Faransa ni hawa da na shirya na gabatar ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu.